zaman da gamayyar kwadagon ta yi da shugaban majalisar dattawan Najeriya Godswill Akpabio da sa bakin majalisar wakilai bai cimma nasarar dakatar da tafiya yajin aikin ba. Akpabio ya ce za su ci gaba da roƙon 'yan kwadagon don su sauya matsaya. Shugaban ƙungiyar kwadago ta TUC Comrade Festus Osipo ya ce sun yanke matsayar aukawa yajin har zuwa lokacin da gwamnati ta saurari bukatunsu. Mukaddashin sakataren TUC Hassan Salihu Anka ya ce ba ja da baya ga yajin aikin. Ba a dai samu tabbacin mafi karancin albashi bai yiwu ba ba abin suka bayar mu ba mai da shi ba dubu sittin suka bayar ke ba zai masu ma biredi ba mataki dama mun hada musu tun daya ga wata ranar ma'aikata mun ce musu daga lokacin zuwa talatin ga wata in dai har ba a jeje ne aka gama harakan daidaita albashi ba za mu shiga yajin aiki kuma da maganar wuta wannan ya biya kaza wannan kuma biya kaza mara karfi ya biya kaɗan wanda yake da karfi ya biya da yawa ya zama cin ƙasar mu ana nuna bambanci kaga ba da aiki ya fara sha biyu na dare na ranar lahadi lahadi wayar safiyar atanin yajin aiki sai illa masha Allah sai an cimma yarjejeniya. Nan take shugaban kungiyar raya yankin Arewa maso gabar Abdulrahman Kwacham ya caccaki matsayar 'yan kwadagon da yake ganin dan muradun kashin kai ne suka dau matsayar tafiya yajin aikin. Kuma mu al'umma ba za mu goyi bayan su ba ko kaɗan. don yanzu idan aka ce an ƙara ma ma'aikata kuɗi to fa ba ruwansu da talakawa talakawa su sani ba ruwansu da sufa da wahalar da suke sha a'a su ka sun samu biyan bukatan su a kullum haka suke tafiya a Najeriya me yasa ana kashe mutane a Zamfara Sokoto Kebbi ana kashe mutane a Maiduguri ana kashe mutane a Neja duk wa'annan ba su fita sun yi zanga zanga don su ce suna kare talakawa hakkin su ba idan gwamnati ta yadda za ta ƙara musu kuɗin albashi gwamnati ta sauke ma'aikata ta yi bincike akan ma'aikata sauke ma'aikata 50% muna goyon bayan wannan ba don su aka yi Najeriya ba ai Najeriya don talakawa ne don haka yana da kyau su dinga dinga dubawa su dinga hura na dubu bakin gatari wani goro yake sayarwa goro yake sayarwa na ko dubu biyar bai kai akan bakansa ba zai ci zai sha ba mai ciyar da mutum banda Allah Dr Yunusa Tanko na jam'iyyar Kwadago Leba ya ce rashin tsarin gwamnatin Tinubu ya sa rayuwa na neman gagarar talakawa da aka biyan karancin albashin ma zai dan rage matsalar ce kawai a maganar wani kila ko ana tafiya daidai ko ba a tafiya daidai ko kuma a tafiya a gurgunce to wannan shine yan Najeriya sun ce bisan cewa ana jiki ba sai sun gani a ƙasa to yanzu kan sun gani a ƙasa me suka gani a ƙasa rashin yadda cin hanci da rashawa ba a tabbatar da cewar ko ana cikin wani demokradiyya ma ko kuma babu ita ba to duk wayannan su ne kalubalen abin da ke damun 'yan najeriya a yanzu amma kuma gwamnatin ba ta da alƙibla yayin da gwamnati ke amincewa da biyan naira dubu sittin wato ƙasa da rabin dalar amurka yan kwadugon na buƙatar naira dubu ɗari hudu da saba'in da bakwai ne wanda hakan ma saukowa ƙasa ne daga buƙatar naira dubu ɗari shida da goma sha biyar nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya